Rahotanni na cewa jami'an ‘yan sanda sun kama fitacciyar jarumar fina-finan Hausa Rahama Sadau a Abuja. Wata majiya ta ce an kama jarumar ne tare da mahaifiyarta da ƙannanta bayan sun kammala shirye-shiryen barin Najeriya zuwa ƙasar Dubai. Idan dai ba a manta ba, Rahama Sadau ta wallafa wasu hotunan da ke bayyana tsaraicinta a shafinta na Twitter. inda wani masoyinta ya yi amfani da hoton ya yi ɓatanci ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Lamarin dai ya tada ƙura a tsakanin al'ummar musulmi, inda wani mai rajin kare haƙƙin musulunci, Muhammad Lawal Gusau, ya rubuta wa shugaban 'yan sandan Najeriya ƙorafi. Biyo bayan umarnin shugaban 'yan sandan Najeriya, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna, CP Muri ya baza jarumansa, inda suka bazama farautar Rahama Sadau har suka gano maɓoyarta a birnin tarayya Abuja. Lawal Muhammad Gusau dai ya lashe takobin cewa ko da dukiyarsa za ta ƙare sai ya tabbatar jarumar ta fuskanci hukunci domin a cewarsa ba zai taɓa lamuntar duk wani mataki na cin zarafin fiyayyen halitta ba matuƙar yana numfashi. Mun samo wannan rahoto daga jaridar Muryar 'Yanci a shafin su na Facebook. A ƙoƙarinmu na tabbatar da ingancin wannan rahoto, mun yi yunƙurin kiran jaruma ramasa da ta wayar salula ko kuma ƙannanta ko kuma iyayenta, amma hakan bai samu ba domin kuwa wayoyin duka a kashe suke. A daidai lokacin da muka tsinkayi wannan rahoto da muka kawo muku yanzu, mun yi ƙoƙarin bin diddigin shafukan sada zumunci na Rahama Sadau, inda kuma muka ga bata daɗe da ɗora hoto da kuma yin rubutu a shafin nata ba, awa hudu da suka gabata. A don haka ba za mu iya tabbatar da ingancin wannan labarin ba. Ku dinna subscribe domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Mun gode.